da nuna mana karya ya ba mu ikon guje mata da shiryar da mu ya zanar da mu lafiya akwai wani haɗi da ake yi wanda zai maganta cututtuka kamar guda uku shi wannan haɗi zai taimaka maka a waɗannan cututtuka da zan ambata guda uku ba kuma ya tsaya ga wai cututtukan ba ne kawai guda ukun da aka ambata yana amfanuwa za kuma a yi amfani da shi ga cututtuka da dama amma yanzu saboda ku rika ɗauka shi yasa za mu riga ɗauka kaɗan kaɗan muna gaya muku wasu ma hukuncin abu ɗaya za mu gaya mu ga yadda haɗin yake tafarnuwa ce za a samu tafarnuwa sili uku ba ƙwallon ba ƙwallon a dunkule yake yana da sili sili to sili uku za ka ɗauka ko za ki ɗauka sai ki samu ruwa kamar karamin kofi ko ki jajjaga ita wannan tafarnuwan sai ki zuba a cikin ruwa ko kuma in kina da blanda ki ɗibi tafarnuwan ƙwara uku ki sa a blanda ki ɗibi ruwa ƙaramin kofi ki zuba ki blanda sai ki tace ruwa in ba ki da blanda irin mu ne sai ki samu wato eh, ita wannan tafarnuwa ƙwara uku ki jajjaga ta sai ki kwashe ta sai ki zuba ta a cikin ruwa sanyi ruwan sanyi sai ki zuba sai ki jujjuya ta sai ki tace ba cikin wannan sai ki samu tumatir mai kyau dan karami ba kuma babba ba ba karami ba dan medium sai ki matsa ruwan tumatir a ciki sai ka dauka ka sha sai ki dauka ki sha kullum haka za ka yi haɗin kwana ɗaya ne wannan za ka yi sati biyu kana kwana goma sha uku ga mutumin da yake da waɗannan cututtuka da zan ambata bi izinin rabbi a cikin waɗannan satuttuka in allah da za a nemi wannan cuta a rasa na farko yana maganin timbi mutumin da yake da timbi saboda kitse da cow tail da waye tail mai koya riga ya taron masa to duk mutumin da ke shan wannan masu zuguda suna cewa malam babu maganin timbi za ku rage timbi da cin abin da kuke ci sannan kuma kuka sha magani zai muku amfani duk mutumin da yake shan wannan bi izinin larabi ko take shan wannan za ta rabu da wannan wato ciwo na na biyu akwai matsala ta kurajen baki da kurajen harshe duk mutumin da yake fama da kurajen baki ƙanana ko na harshe ko wani abu da yake fitowa nan mai kurji ya hana ka cin abinci ko shan ruwa ka rika kai wannan haɗin in allah ya so ya yadda in kai wannan haɗin za ka rabu da wannan cuta sannan abu na gaba idan mutum yana da hawan jini an gwada jininka yana hawa to kai wannan haɗin a sati biyu jininka zai dawo daidai insha Allah waɗannan su ne cututtuka guda uku da mutumin da yake fama da wannan matsala zai amfani da tafarnuwa a yi blending a ruwa a mahatsi tumatur babban ribar ku ta data ku da kuke sawa ku kalla bidiyoyinmu shine ku yi amfani da abin da ake faɗa ko kuma ku sanar da wasu shine ribar kare zamanto kana asarar kuɗinka kawai ba manufa wanda suka tsaro waɗannan kafafe na sadarwa su da manufa suke akwai riba da suke ci wanda suka samu kansu ta duniya to kai sai ka karkata ka yi amfani da shi ta yadda za ka yada alkhairi domin ran da ka kwanta a kabari ka ga wannan alkhairi muna fatan za a gwada za a jaraba idan an gwada kuma an ga yayi sai a sanar da mutane yan uwa domin su masu gwada karamanta da subscribe da sharing da comment na muku fata alkhairi ma'assalam